Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke karaɗe duniya mu ji labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai karewa. Wannan shirin dai kusan kaka batun haukaciyar cutar nan ta coronavirus wadda har yanzu aka gaza shawo kanta a ƙasashen duniya za mu mamaye shirin da shi. za mu ji abin da likitoci ke cewa gwamnatocin duniya kuma na nasu ƙoƙarin sai a biyo mu. kamar yadda na faɗi da fari batun coronavirus ne zai mamaye wannan shiri domin har zuwa wannan lokaci masana sai kame-kame ake yi amma bisa dukkan alamu ba su kai ga samun maganin wannan cuta ba baya ga abu ɗaya da suke ta cewa a juri wanke hannuwa tutur Da yammacin Juma'a ne kuma hukumar lafiya ta duniya ke ƙarin wasu matakai da suke son a kiyaye kamar ƙauracewa shan taba sigari da motsa jiki sosai da kuma ƙauracewa dandazon jama'a. Bari mu fara da ji daga bakin Abdurrahman Gamba Ahmad halin da duniyar take ciki yammacin Juma'a kasancewar mamata a sassan duniya sun haura dubu goma. Cutar wadda ta samo asali daga China yanzu haka ta fi illa a nahiyar Turai musamman a kasar Italiya inda kawo yanzu ta kashe mutane fiye da dubu uku. Italiya ta zarce China wajen samun mamata yayin da a nahiyar Turai baki daya ta kashe mutane sama da dubu biyar. A can Amurka kuwa jihar California ta umarci al'ummarta da yawansu ya kai miliyan arba'in da su zauna a gida. kuma wannan matakin shine mafi tsauri da aka dauka a kasar ta amurka da zumar kawar da cutar ita ma jihar bavaria da ke jamus ta zamo ta farko da ta ɗauki matakin hana jama'ar ta zirga-zirga don takaita yaduwar coronavirus mataki mafi tsauri da aka ɗauka a wannan ƙasa a ƙasar spain kuwa wannan annoba ta kashe mutane 235 a cikin sa'o'i 24 amma jumlar mutane 1,200 ne cutar ta aika lahira a ƙasar adadin waɗanda cutar ta harba a belgium yanzu haka ya zarta 2,000 yayin da ta kashe 37 daga cikinsu. su Iran da ta kasance ƙasa ta uku da cutar ta fi wa ta'annati a duniya ta ce mutane 149 sun mutu a yau kaɗai abin da ya sa alƙalumin mamatanta suka kai 1,433 a jumulce. Muna iya cewa a nahiyar Afirka sai hamdala. Domin yadda wasu suka zata alƙaluman mamata ba su kai yawan na manyan ƙasashen duniya ba waɗanda ke kama da dukkan kayayyakin aikin asibiti. sai dai kuma cibiyar bincike da yaƙi da cutuka masu saurin yaduwa da ke ƙarƙashin hukumar tarayyar afirka na ganin yawan waɗanda suka kamu da ma mamatan mai yiwuwa su zarci alƙaluman da muke ta yaɗawa, shugaban cibiyar dr john song ya ce ya kamata ƙasashen afirka a jinjina musu saboda matakan gaggawa da suka ɗauka l'afrique est Afirka na cikin shiri don tunkarar wannan cuta, amma kamar yadda aka sani tsarin kiwon lafiya na nahiyar ina da rauni matuka abin da ke nufin cewa a lokaci ɗaya ba za a iya samar da kayan aikin da ake bukata don tunkarar wannan cuta ba. Ba za a iya kwatanta karfin China ko na Turai daidai da na kasashen Afirka a fagen kiwon lafiya da kuma tattalin arziki ba. Saboda haka abin da ya dace shine mu haɗa gwiwa da sauran ƙasashe. don samun taimako na fasaha da kuma magunguna na kula da waɗanda za su kamu da cutar domin kuwa za a samu yaɗuwar cutar a nahiyar afirka to amma duk da haka ina kira ga ƙasashenmu na afirka su ƙara ɗaura ɗamara yayin da ake dakon samun taimako daga ƙetare akwai wajibcin kowace ƙasa ta dogara da abin da ta mallaka ta bakin dr john inkenga song kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international Ƙasashen Afirka da dama dai sun ɗauki matakai daban-daban kamar yadda na ce tun da fari. Domin a Najeriya alal misali garuruwa da dama sun bi umarnin gwamnati na a rufe wuraren ibada gudun kada a je ibada a yada cuta. Sheikh Abdullahi Imam Haris na ɗaya daga cikin limaman masallatan Juma'a a Legas. Tun ma da daddare muna cikin alhini saboda da mun fara jin jita-jita a bakin mutane da kuma ta social media muna ganin wasu na ta posting muna ganin wannan kamar ba magana ce gaske ba to da mutane suka matsa sai na ce to wannan ya zama dole a daren nan mu tabbatar da sahihancin labarin kada sai washe gari lokacin sallah yayi ko mutane zo su cika masallaci a zo a yi sallah kuma wani abu mara daɗi ya zo ya faru wanda za mu shiga damuwa to saboda haka dai a takaici a wannan daren muka yi ƙoƙari muka bubbuga waya game da su mahukunta ɗin suka tabbatar mana da cewa a lalle maganar juma'a an dai a ne da ɗaya duk wani babban masallaci sun dakatar da shi da aka yi sallar asubahi na yau kenan ba mun idar sai na ɗauki spika na wa jama'a bayani na ce to abin da ake faɗa ya tabbata gaskiya ne maganar sallar juma'a a wannan rana babu ita saboda haka jama'a su yi haƙuri umarni ne daga hukuma kuma muna fatan hakan ya zame mana alkhairi gaba ɗaya. Ta bakin Imam Sheikh Abdullahi Haris, shugabannin ƙungiyoyin Kiristoci dai a Najeriya sun goyi bayan a rufe wuraren ibadan a faɗin ƙasar, kamar yadda za a ji daga bakin Reverend ba mai yi dauda. Ubangiji Allah ya haɗa mu mu yi zaman rayuwa ɗaya na addina da shi ya halitta. Idan kuwa akwai irin bukata kamar haka musamman a yanayi da muka samu kanmu a wannan cuta da yake kokari ya maimaya rayuka da hakika duk abin da gwamnati ta kawo kuma ya zama hanya ce wanda zai taimaka wajen rage yaduwa wannan tana daidai ne da mai ayi kula da wannan ba mu gan wata abin da za a ce bai kamata a ce mu na'am ba mu na'am shi ne zai taimake mu da mai idan ba mu da rai aiki ba za a ci gaba da harkokin na rayuwar ba abin goyon baya ne ai muna sanitizing mutane kan kansu domin su fahimci cewa wani abin da mun ga yake bullowa yake tasowa to akwai hanyoyi so mu shirya mu cewa yayin da muke addu'a Allah ba mu hikima da mu cewa mun tare abin mu ba za mu iya mu ce za mu yi da namu basira ko kuwa iyawa ba kuma Allah shi ke kawo dukan sauƙin komai amma kamar da zafi da farko ya ba ce hikima da ne sarrafa zaman lafiyarsa. Ta bakin Reverend ba mai yi dauda. su ma dai a ƙasar Nijar, ɗaukacin masallatan birnin Yamai da sauran sassan ƙasar ba yi sallar Juma'a ba. Duk dai don bin umarnin gwamnati na hana cuɗanya da jama'a saboda fargaban coronavirus kamar yadda za a yi cikin wannan rahoto da wakilinmu da ke maraɗi Salisu Isa ya aiko mana. Masallatan da na ziyarta a yau babu wanda aka yi sallar Juma'a a ciki, waɗanda suka saba zuwa matan da wuri sun dawo saboda an sanar da su babu sallar juma'a ga dai ra'ayin waɗanda na tarsa masallacin juma'a na mai rumbu a unguwa tsoho fi sabilillah tun da cutar nan bata zo maraɗi ba jihohin duk bata zo bai kamata a ce an hana su sallah ba eh, sallar juma'a ne zo da ana jira liman ya zo sai aka zo mana da sanarwa an daga sai dai muka yi azar haka nan aka washe na ji bakin cikin rashin samu sallar aka ce ba a taro ko to nan taron da aka yi sallar azhar ai ai hi mutum ɗari ma shaka abu sale wani malamin addini ne kuma limami ya ce dama musulunci ya tanadin irin wannan na a ƙetare eh, sallatai ko sallar juma'a da kuma salloli duk wanda ke musulmi ya ji wanga abin kaka ya zo to amma tunda doka ce ta zo mu ba za mu jaya ba su kan abinda ka ba mu kiyaye mukan musulmi in ilmin ga abin ya samu su ma shugabanni a fannin addinin kirista ta bakin rabaram sani noma sun yi biyayya ga wannan hannun taruwar jama'a kiran da za mu yi ga dukkan kristoci shine na mu yi biyayya mu kiyaye sun yi wannan ne saboda ganin cewa za su taimaki rayuwa ta al'umma wadda Allah ya ba su nauyin jagoranta da ƙarshe sha biyu na lanje ne aka fara aiki da dokar yakokin ƙasar na sama da na ƙasa direbobi sun ce dokar ta shahuwar su in ji rabu iro shugaban layin Najeriya kana ya ɗaukar mutane nan da cikin Nijar kana ya mun je bakin iyaka ba inda zaka tahiya kamar motocin kaya suna iya su shigo ba wani problem kana iya ka shigo amma magana fasinja ba a ɗauko fasinja dama najeriya ta samu tarnaki kuma yanzu nijar ta sa fi sibilillahi muna cikin matsala babba salisu isa maraɗi rafi hausa karya suke ma allah karya suke ma allah kayan alo bai kama da naka wasu sosai karya suke ma allah karya suke ma Allah kayan aro bai kama da naka karya suke ma Allah kun shiri shi bai kama talauci Idan muka taɓo ƙasar Kamaru kuwa, ita ma dai tana ta ɗaukan matakan hana yaɗuwar wannan cuta ne, kasancewar an sami mutane aƙalla goma da ke ɗauke da ƙwayar cutan ya zuwa laraba kenan da ta gabata. Mun tuntuɓi Alhaji Uba Ali, mazaunin Yawunde, don jin halin da suke ciki. Idan aka hada su duka matakai goma sha uku gwamnatin Kamaru ta dauka ya hada da kamar mu 'yan aikin gwamnati ba fita ba shiga eh, babu kuma tafiya yin wani aiki a bayan ƙasa. Masallacai ƙungiyar limaman ƙasa ta ce a rufe. Wannan ya saka mutane sun soma zaman zulumi. A cikin zaman tsoron da ake yi ya hada da matsalolin da ake da shi a asibiti domin wannan masu lura da harkokin yau da kullun a ƙasashe sun tabbatar wannan babu wani shakka asibitocin ƙasan kamaru ba su kai su yi kokuwa da wannan cuta ba idan ta yadu in ta bazu a cikin al'umma to wato irin wa'annan zaman zulumi al'umman ƙasan kamaru suke ciki ta bakin uba ali daga yawun kasar kamaru kenan a yanzu haka dai cutar coronavirus ta tilasta wa gwamnatoci sake duba kasafin kudadensu da suka tsara za su kashe a wannan shekara da muke ciki a najeriya gwamnatin kasar ta ce ta rage kudaden da za ta kashe daga naira triliyan goma zuwa naira triliyan takwas da ɗori saboda wannan cuta ga rahoton da wakilinmu da ke abuja muhammad kabiru yusuf ya aiko mana mahukuntan najeriya sun yanke shawarar rage yawan kasafin kudin kasar na bana sakamakon inda farashin fetur wanda shine zama babban hanyar samun kudin kasar ta najeriya ke kara faduwa a kasuwannin duniya wanda hakan yanke yin barazana ga yautar da kasafin kudin na bana Hajiya Zainab Ahmad ita ce ministan kudin kasar ta Najeriya. Kudaden shigowa daga eh, kasuwar duniya ta mai ta ragu so ya shafe mu so lallai ne mu duba mu ga duk wani abin da bai zama tilas a yi shi wannan shekaran ba wanda za a iya dakatawa sai a dakata. Ya kasafin kuɗin nan ya kai tiriliyan goma za a rikishe kusan da nawa kenan bi ko uku. A kaman zuwa tiriliyan ɗaya da rabi kenan amma inda zai fi haka da zai fi mana amfani amma dai a ganin mu yanzu kamar tiriliyan ɗaya da rabi. ita ma dai hanyar sufurin jiragen saman kasar wadda na ɗaya daga cikin hanyoyin samun kuɗin shigar kasar ita ma na samun kuma baya sakamakon hana zirga-zirgar jiragen sama da wasu ƙasashen duniya suka yi lamarin da ministan kula da zirga-zirgar jiragen sama saman najeriya sanata hali shirka ke cewa najeriya na jin jiki kwarai ba a kiyasin da dai abu ba saboda ko da za ka so ka kiyasi zai maka wahala sai idan ka tattara alƙaluman ƙiddiga baki ɗayansu a wuri isan za a gane muna cikin kan tara alƙaluman ƙirdiga ɗin idan an samu za a sanar da jama'a yanke shawarar rage kasafin kuɗin na Najeriya na tiriliyan goma da kaso goma sha biyar da gwamnati ta yi ba zai shafi albashin ma'aikatan ƙasar ko na 'yan fansho ba kamar yadda ministan kuɗin Zainab Ahmad ta bayyana. To ko mai ma'aikatan ƙasar za su ci dangane da wannan batu? Sunana Ezekiel Audu. Gaskiya wannan abu ya yi don da muna cikin fargaba sai muna tunanin cewa za a rage ma'aikata ko kuma kila albashin mu zai makale ko kuma iyayenmu da suke an shamfi su ba za su samu ba amma wannan bayanai da suka fito cewa ba za a taba kowa ba mun ji daɗi da muka ji wannan labari baba buhari ya bada shawaran cewa a biya albashi da kuma kudaden fanco ba fasawa kuma muna godiya ga baba buhari shugaban kasa ya gaskiya ai ba a yin alkawari ko ba a tada da ai corona bata isa ta raba mu da shugaban kasa ba ya riga ya alkawarin karin albashi kuma ce za a biya albashin nan to mun gode godiya ake Najeriya da ta dora kasan kuɗin ta ne tun farko kan dalar Amurka 57 a farashin gangar mai wani sakamakon bulla wannan cuta a yanzu ana da farashin man kan abin da bai wuce dalar Amurka 29 zuwa 30 ba. Muhammad Kabir Yusuf Abuja RFI Hausa. Duk wannan dai masana na ganin alatilas cutar ta shafi manya da ƙananan ƙasashen duniya kamar yadda Malam Ibrahim Shehu na Jami'ar Ahmadu bel da ke Zaria mazauninta na Kongo mai sharhi game da harkokin tattalin arziki a duniya ke cewa. Shi wani al'amari na cutar coronavirus zai shafi Najeriya da sauran tattalin arzikin na sauran ƙasashe masu tasowa. jama'a na su waɗanda suka masu cigaba masana'antu ɗan gaba ɗaya. kamar yadda aka riga aka gani cutar ya riga ya yi mummunan tasiri akan tattalin arzikin duniya baki daya kamar misali in ka dubi najeriya kai tsaye a sakamakon cutar najeriya ba za ta iya samun yawan kuɗin da take samu ba ta hanyar fitar da ɗanyen mai wanda yake yanzu haka farashin ɗanyen mai ɗin ya faɗi ya ga har zuwa wurin dala talatin da wani abu wanda yake wanda yana da mummunan tasiri ta fuskan budget wato ina nufin zai shafi game revenue wannan kuma zai shafi game expenditure wato kuɗin da gwamnati ta tsara za ta kashe na wannan shekara kamar kasashe da suka dogara da hanyar samun kuɗi eh, guda ɗaya wato ta hanyar dogara da mai kawai za a tattalin arzikin ya shiga cikin wani mawuyacin hali ta bakin malam ibrahim shehu Muna na a Najeriya domin ɗaya daga cikin makusantan shugaban ƙasar ne ke cewa dogaro da man fetur haɗarin gaske ne ga ƙasa irin Najeriya. Ga abin da Alhaji Ammani Yari ya shaida wa Abdulkarim Ibrahim Shikal. Tuntuni shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tun kama milki ne na farko da ya hau ya gaya ma 'yan Najeriya dogaro da man fetur ba shi ba ne ba abin da zai ci da talakawa ya ci da Najeriya gaba. to yau ga irin ta abin da ake gudu yau ga shi ya zo saboda dama ba mu da wani abin da muka yi dogaro sai man fetur yanzu haka akwai jiragen ruwa sama da talatin waɗanda suka doshi mashigar ruwan china suna can tsaye ba a sauke man ba saboda ba ma'aikatan da za su sauke man balle a sauke masu dawo a samu ƙasar da za ta saya wannan china ce kaɗai nake gaya muku jiragen ruwan sun makale suna can to 'yan Najeriya yau ina za mu sa kanmu. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ya ce mu koma gona, ya rihe bodoji ya ce kowa ya gina kai ne. Mun tsaya muna ta canca kwatociya ba mu bai dace ba bai dace ba bai dace ba. To kamar a yau gashi ta tabbata tabbas a kasuwar duniya din ana sayar da ɗanyen man fetur ganga ƙasa da dala talatin akan ƙasar da kuma ta dogara da dala hamsin da bakwai wajen shata tattalin arzikinta. wannan na nufin cewa kenan a shekarar ta bana dole jama'a za su je a jiki to kwamiti ɗin da ya naɗa ya ce su je su duba mai wacce mafita ga tattalin arzikin najeriya a yau da suka je suka zamna suka duba suka da suka ce mashi to ya mai girma shugaban ƙasa, babu abin da za mu iya yi sai an rage wannan kasafin kuɗi na wannan shekarai da kusan kashi ishirin tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari biyar to yanzu abdulkarim fi sabilillahi ya 'yan najeriya za su ji To bari mu ɗauki ɓangaren noma da ka ambata ɗazu wanda dama shugaban ƙasar ya jima yana cewa a mayar da hankali a kansa. Wannan ya zama darasi gare mu kamar yanzu dan makaranta ne aka riha makaranta aka buɗe gobe aka ce yana da jaraba. Ya san wahalar da ya zama gida lokacin da bai koma makaranta ba yanzu da muka dawo ai mun yi hankali. Lallai dan Najeriya bana ya tashi tsaye san noma shine mafita gare mu. To ita gwamnatin me kake so ta ƙara yi domin jama'a su gane da gaske take? Yanzu abin da ya rage mana mu ta san mu shugaban ƙasa kamar yadda ya umarci gwamnan central bank ya rage kuɗin ruwa ga wa'anda aka ba basu suka da manyan manoma ya kuma aiwatar sannan kuma bashin da aka bada an jinginar da shi ta sai bayan shekara guda za a nemai shugaban kasa ya sa gwamnan central bank ya shiga lungu-lungu akwai wa'anda ba su ma san menene banki ba ta baki alhaji amman yari kenan su ma dai manyan likitoci na ganin kasashen duniya na da sauran aiki a gaba muddin ana buƙatar ganin bayan wannan cuta. Dr. Ibrahim Musa Kiɗa na daga cikin manyan likitoci a asibitin koyarwa na Jami'ar Maiduguri da ke tarayyar Najeriya. matakin babu kamar eh, wanke hannu da ake cewa kana ganin shi da sauki da kanshi wanke hannun nan in kai ka wanke hannunka ni ma na wanke hannunka kaga duk wanda yake da cutan daman abun yana tashiwa daga wani abu ana kiran shi format in ka dauki hannunka ka taba a wani waje ni ma na je na taba kaga in kai kana da shi na taba ta ga ba mamaki na kai hannu na kusa da fuska na wannan zan iya kawo to banda wannan kuma zama kusa kusa you know yaduwa saduwa da mutane kaga wani yayi tari yakan iya tafiya a droplet sai ka ga mutum ya shaka ya shaka ya kama wannan ciwon so kaga duk wayannan abubuwan kuma yanzu ka duba matsalan ba a mutuwan take ba eh. matsalan tana wannan economic implication nashi ne yanzu da nake maka magana a wannan shekara america ta yi estimating za ta yi losing 18 billion dollars ta bakin dr ibrahim musa kira A ƙarshe sai mu taɓo hukumar hana fasakwauri a Najeriya inda shugaban hukumar a jihar Kwara Alhaji Uba Muhammad Garba ya shaida Abdullahi Isa cewa sai da suka shirya taro don wayar da kan jama'a na musamman don su ƙara fahimtar da jama'a game da illar fasakwauri da sama wa ƙasa kuɗaɗen shiga. Ga abin da yake cewa. Taro ne wanda aka yi na fahimtar da su ainihin 'yan kasuwa domin ya kamata an nisantar da su a shaida musu abubuwan daga wanda ta hana da wanda ba ta hana ba wasu ba su da masaniya saboda ka wannan dama ce ne muka tattara su domin mu shaida musu bai muna nuna musu ita gwamnati wa tana so ta ta rinka kama kayayyakin mutane ba ne a'a sai kayayyakin da ta hana cewa kuma akwai wasu hanyoyi masu yawa waɗanda wasu daga cikinsu ba su da masaniya shine muka kira wasu domin muka musu wannan bayani misali fitar da kaya zuwa kasar waje in a nan ka noma shi ba a karɓa haraji ko na ɗari maimakon haka gwamnati ma tana tanadin wasu kuɗaɗe ta baka domin a samu kuɗin shigarwa kuma kai ma za ka tanada a ita wannan irin sana'ar da kake yi domin har ka samu ka ɗauki wasu ma'aikata domin su samu zaman kansu kuma a samu kuɗin shiga ta bakin alhaji uba muhammad garba masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu mustapha adebisi ni garba aliyu na zaria ke mana fatan alheri.